بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الشمس أنسو كرد دا دقمان فوبين سورر bayanin yadda Allah ya yi rantsuwar da tafi kowace tsawo a akan ƙarfafa tsarkake zuciya ta hanyar aikata ayyukan ɗa'a da bayanin hasarar wanda ya da zuciyarsa da ayyukan zunubi. Tafsiri Washamsi wa duhaha Allah ya rantse da rana kuma ya rantse da lokacin ɗagawar ta tsakiyar sama bayan ta bullo daga inda take fitowa. Wal qamari idza talaha kuma ya rantse da wata idan ya biyo gurbin rana bayan ta faɗi. والنهار إذا ha? kuma ya rantse da yini yayin da ya bayyana duk abin da yake bayan ƙasa da haskensa. Wallaili idha ha? kuma ya rantse da dare yayin da yake lullube bayan ƙasa ya zama ya yi duhu. was ma banaha kuma ya rantse da sama ya kuma rantse da gine ginen ta masu kyau wal ardi wa ma tahaha kuma ya rantse da ƙasa ya kuma rantse da shimfiɗa ta domin mutane su zauna a bayanta wa nafsin wa ma sawaha kuma ya rantse da kowace rai ya kuma rantse da yadda Allah ya halicce ta daidaitacciya. fujuraha wa وتقواها kuma ya fahimtar da ita ba tare da an koya mata ba menene sharri don ta nisance shi kuma menene alheri don ta aikata shi. Qad aflaha man zakkaha Hakika ya rabauta da abin da yake nema wanda ya tsarkake zuciyarsa ta hanyar ƙawata ta da kyawawan ɗabi'u da raba ta da miyagun ɗabi'u. Wa qad khaba man dassaha kuma hakika duk wanda ya turba da zuciyarsa da laifi da sabon Allah ya yi asara yayin da Allah ya ambaci asarar wanda ya turba da zuciyarsa da laifi da sabon Allah sai ya ambaci samudawa a matsayin misali akan hakan ya ce كذبت ثمود بطغواها Samudawa sun ƙaryata manzansu Salihu saboda ƙetare iyakarsu cikin sabon Allah da ya masa laifi. إذ انبعث أشقاها lokacin da mafi rashin arzikinsu ya tashi bayan mutanensa sun kira shi. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها sai manzon Allah Salihu ya ce masu, Ku ƙyale taguwar Allah da ranar shan ruwanta, kada ku cutar da ita. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها amma sai suka karyata manzansu cikin lamarin taguwar sai mafi tabewarsu ya kashe ta tare da yardar su da abin da ya aikata don haka sai suka yi tarayya a cikin laifin sai Allah ya game su da azabarsa ya hallakar da su ta hanyar tsawa saboda su. kuma ya daidaita su a cikin okobar wadda ya hallakar da su da ita. Wala ya khafu ha. Allah ya yi musu azabar da ya hallakar da su ba tare da yana jin tsoron abin da zai biyo baya ba.